kamar yadda a wannan tasha ta mai albarka muka saba kawo muku labarai na duniya da kuma labaran da suke faruwa a cikin masana'antar kano da kuma sharhin waƙoƙi da kuma su kansu waƙoƙin kansu kada ya manta idan farkon zuwan kano tashar tamu wato alkhairi plus ka dana subscribe sannan ka dana alamar kararrawa. sannan ka taɓa likin akan wannan bidiyon mun gode a yau a cikin wannan bidiyon muna ɗauke da wani bayani ne akan wasu wakoki da Hamis breaker da suke a wannan shekarar da muka shigo ta 2023 ganin cewa tun da aka shigo wannan shekarar ta 2023 akwai mawaƙa da dama wanda suka yi waƙoƙi sannan kuma wani waƙoƙi ana nan ana tashin su wanda masoyan hamis breaker suke ganin cewa kamar ya yi bacci wato tun da ya saki bidiyon waƙa su mai suna mafarki yana da kuma muradin zuciya ba ƙara jin ɗuriyar Hamis Breka ɗin ba. Kamar yadda wasu waƙan da dama tuni sun yi nisa da sakin waƙoƙi kamar irin sa Auta MG Boy da ya saki album mai ɗauke da waƙoƙi guda goma sha hudu mai suna sai ma ranar inda shi ma Umar 'Yan Sharif ya saki waƙoƙi irin su kan ƙauna da dai sauransu. Da haka zalika mawaƙa irin su Auta Waziri Sadiq Saleh Nurem Ino shi ma ya saki waƙarsa mai suna ba rabo da gwani ba wadda yi wa abba gida gida. To masoyan Hamisu Breka ku sani cewa Hamisu Breka yana sani sannan kuma ya yi shiri na musamman da kuma babban tanadi wani zai saki waƙoƙi zafafa kuma na musamman a wannan shekarar da muka shigo ta 2023. Saboda haka ku shirya sannan kuma ku gyara zama ku yi shirin tarbar wa'annan waƙoƙi da hamisu birka zai saki a wannan shekarar da muka shigo ta 2023 domin kuwa kun san cewa shahara da kuma kwarewar mawaƙi da kuma iya tsara waƙoƙinsa ba shi ne zai ba shi damar ya dinga yawan sakin waƙoƙi ba domin kuwa sai an zauna an yi zama na tsanaki da kuma an zazzago basirar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayar wajen basirar da za a zazzaga a cikin wannan waƙa. Wannan shine dalilin da ya sa Miss Breaker yake jimawa bai saki waka ba. Daidai wasu na ganin cewa a shekarar ta ta shekarar 2021 da kuma shekarar 2022 yana ɗaya daga cikin wakan da aka fafata da su sannan kuma ake ji da su sannan kuma wanda suka masu yawan sakin waƙoƙi a shekarun zama a shekarar 2021 domin shekara ya saki album su mai suna alkhairi wanda yake dauke da waƙoƙi da dama masu matukar yawa a ciki. inda kuma duk wani waƙoƙi irin su bangaji ba da ya saki jaruma da ma kuma da sauran waƙoƙi da ya saki waƙoƙi ne wanda suka yi tashi sannan kuma aka ji daɗin su kuma uwa uba aka yi ba wa jarumi kuma mawaƙi su breka to mun gode sosai sosai kar kuma ta subscribe da kuma like on ta mai albarka alkhairi plus mun gode sai da ku an bidiyon na gaba peace salam